wasu bayanai da ke fitowa da dumi dimi shi na nuni da cewa an gano ɗaya daga cikin 'yan matan cibok da 'yan gungiyar boko haram suka sace tun shekaru biyu da suka gabata an dai gano wannan yarinya ne a wani ƙauye da ake a wani ƙauye da ke tsakanin wani gari da ake kira bale da kuma dajin sambisa inda 'yan banga da rinjiran sojan suka shiga don gudanar da sintiri tun dai aka mika wannan yarinyar ga jami'an tsaro da ke karamar hukumar dambuwa don ci gaba da gudanar da bincike a kanta malam afagude na ɗaya daga cikin jami'an sintiri da suka gano wannan yarinya da kuma ya kasance ɗan garin na cibok ya tabbata tabbatar mini da cewa shi ya gano yarinyar da idanunsa har ma sun kai yarinyar zuwa ga iyayenta kafin a mika ta ga jami'an tsaro gama yadda hidan nam ya kasance da shi ta wayar tarho. yanzu Ok, ku same ta ne ta kamar me? Ok, an same ta wani jejin bale ne kusa da area kandisa. A jejin me? Bale, bale. A kusa da area kandisa, bale. Ok, kusa da area kandisa. Eh, eh kamar da me da me kuka ganta lokacin take dauke da shi? Ah, ba ita kadai ba ba suna nan turun ne an shiga da su a kan an fita patrol ne aka an wuce a gefen ana tira kaza ana zirga-zirga so sun ci harbe-harbe sai suka gudu. Dan da aka gudu su ne aka samu aka tare a wurin ba ka suna turum o suna da yawa a wurin ko? eh amma shugaban hukuta ne mu vigilante din ne suka suka jimotin su suka wace sai wayan nan din ne aka samu ka tare eh to ita ne ita kare ce yar chibok a cikin su? Eh, eh, ya wanda ya mai mijin shi wanda aka dan daura musu aure a can da suka haife yarin da eh. yaro yaro mutu ne kuma tare da shi aka kama ok an kama shi shi ma mijin nata ko eh shi mu da wannan mutu ne lokacin da aka shiga mutu shi ne aka kama yaron da karfi aka je aka tura musu aure dole na'am ok shi yaron shi ma kamo shi aka yi ka zo ka hada su aka masa aure eh ko ne na aka yarin ma yana fada haka mijin ma yana fada haka na'am to shi mijin nan ina ne shi dan mubi ne dan mubi ne yake daga mubi ne yake yana gida ne Eh, yanzu yar nasu ita yadda aka ga suna dauke da za ta kai kamar wata nawa ko shekara nawa a hannunta to zani yaro ne eh jinjirin dan yaro gangani yaro ba zai wuce ko wata biyar aka ba wa hannunta ba a hannunta ko amma ita ta an eh. samu ku da bakinta cewa ita ya tana ɗaya daga cikin yan matan cikokin a mun san ta muna tare ni dan ci ne na san mahaifiyar na kai wajen mamanta babanta ya rasu mamman ya rungume ta sun fadi muna aka tura su gida da wa. Na'am, ko har kun je ma cika kun wajen iyayenta. Eh, Iyayen nata kuma sun ganta sun am. A ah, wa, ni ne na je na yi salama kofin gidansu na riga mama na ce to mama ki zo sai ta ta na ce ki je wajen mota ki duba wajen mutane. Ga ta gani ta ce amina kawai sun tarin gureta sai jura ta kuwa sai ta kama kuka sai yanya tana ce mama kar ki kuka ban san zamu sake haduwa duniya ba kashi Allah ya hada mu wannan ko farin ciki ne karki kuka karki ko abin da yarinya take fara. sauran matan ina ko ga kai su abin da take fada take a cikin su guda shida yara su amma sauran duka suna wancan jeji ne na'am a wannan jejin sambisa din eh kuma dukkan su suna da rai kuma an aurar da su duka ya tace duk an aurar da su yanzu haka suna warwatse kenan abin da take fada mana kenan ɗaya daga cikin jami'an da ke sintiri a wannan yanki na zambisa kenan ke mun bayani game da wannan yarinya da aka gano da aka ce tana ɗaya daga cikin 'yan matan nan da aka sace tun shekaru biyu da suka gabata da kuma ya ce ana kiranta amina kuma ta zo ma da ɗanta guda bayan auren dole da 'yan ƙungiyar suka yi mata da wani saurayi da shi ma ake zargin sun kame shi ne haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya